cacar baki da martani mai zafi na karuwa tsakanin jam'iyyar pdp mai mulki da babbar jam'iyyar adawa ta apc inda kowane bangare ke ganin ɗayan na yi masa zagon ƙasa kan zaben 2015 apc na cewa pdp ta dasa wasu da suka yi mata aiki a adawa waɗanda yanzu suke komawa pdp da samun mukami ko kariya daga hukumar efcc pdp kowa nata bangaren na cewa adawa ta biyo dare ta kwace mata wasu gwamnoni da take ganin apc tamkar shinkafa da wake da tsakuwa ne Farfesa Rufai Ahmad Alkali shine mai ba wa shugaba Jonathan shawari ta fuskar siyasa. Me yasa yau za su zage Buba Galadima kan yana yana dan kan zagin PDP amma kuma sun dauko gwamnonin mu sun zai sun sa a cikin jam'iyyar su sun dauko sinatocin mu sun sa a jam'iyyar su sun dauko yan majalisa sun sa a jam'iyyar su kuma yawancin gwamnonin nan sun tafi da yan majalisa su ma sun tafi da waɗansu yan eh, siyasa nasu wannan kam su wannan mutane ba su bata musu siyasa su ba sai buba ga najima kawai zai bata musu siyasa su na liƙa headquarter da APC inda na ci karo da wasu yan sauyin sheka daga PDP dan majalisar jiha daga arewa maso gabas Umaru Barambu na daga waɗanda suka bada dalilan da yasa suka fice daga PDP hujja na wanda tafi karfi na kasancewa na na bar jam'iyyar PDP na koma jam'iyyar APC saboda kishin ƙasarmu Najeriya musamman kishin arewa arewan ma musamman kicin arewa maso gabar domacin idan ka dubi yau halin da arewa take ciki musamman arewa maso gabar a yadda halin da ake ciki na tajiracin hankula da kuma irin abubuwan da suke faruwa gwamnati tana gani ta kasa ta buka komi da ikon Allah da karfin Ubangiji Allah subhanahu wata'ala jam'iyyar APC ne kawai hanya mafita wanda in mun zaɓe ta in Allah ya yarda wannan abu mun rabu da shi har abada. insha Allah Alhaji Umaru Barumbu da ka daɗe a PDP din nan kuma har an kai wannan matsayi ka ce za ka koma APC shin baka ga za a zarge ka da cewa kana so ka yi angulu da kan zabo ne wato ma'ana ka shiga APC saboda ka yi wa PDP aiki to wannan eh, ba ni ne zan baka wannan amsan ba jama'ar da suka sanni su ya kamata su baka ni waye ne kuma wani irin halaye ne da ni a to ai duk apc akwai wanda ba dan pdp ba ne to ni ina ga duk mutumin da zai shiga wani gundun yayi munafurci ko zai zauna wani gundun yayi munafurci ko zai shiga wata kungiya ko zai wani abu dun munafurci to ni ina ga watakila bai san addini ba. Irin wannan zargi da sauya sheka kan yi kamari gab da manyan zaɓuka a Najeriya da ya zama dabarar 'yan siyasa na shiga da'irar da suke ganin za ta kai su gaci. Nasiru Adamu Hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.